الزمان الأكملان على عزة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضيا أنا cikin muna cikin littafin kasuwanci sai da البخاري imam al-bukhari ya ce wannan ya halatta wannan bai halatta ba burin aikinsa abin da yake so a cikin shari'ar musulunci ko da cewa kai ya halatta mutum ya zauna ko ya tashi ko ya yi magana ko ya yi shu ko ya faɗa ko duk abin da ya faɗa sai ce saboda manzon Allah ya faɗi kaza kaza komai sai ya binciko ina manzon Allah ya faɗi kaza ko ya yi hari kaza ko ya halatta kaza to shine abin da sa Allah ya sa ma Imam Bukhari albarka kenan in ba haka ba ba larabi bane yace ba da ke magana in ka sai wa mutum wani ke da ajiya a gurinka sai ka ɗauki ajiyan ka sai masa wani abin ba da izininsa ba ba shi yace ka saya ba ba ya daidai ne ya ku ba amma da ya zo sai ya zartar da cikin cinikin hukuncin ya yadda aka ce cinikin ya yi to shine menene dalilin imam bukhari akan haka maimakon ya ce ai kaza kaza sai kawo mu da dogon hadisi kafin mu kai inda yake kafa dalili da babin nasa mun fa'idantu fiye da ma wanda zai zo ya fada mana din don abin da yake babi a shar'ance in mutum ka je ka sai ba shi yau kirta ka ba ba shi yake maka kai ba ka kai masa ciniki ka sai masa abu ko ka je kai masa kulla masa wani abin in ya zo bai yadda ba babu wannan abin in ya yadda ba ciniki yayi to ne imamu bukari yake sai kafa mana hujja ya kafa mana dalili sai ka mana dogon hadisi ko da yake wannan hadisin ba mu taba karanta shi ba a cikin bukari ko da yake zai zo gaba wanda yake kamar guda biyu ko uku to amma kamata ya mu karanta matanin hadisin ya shiga cikin abin nan قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلال فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتباغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تؤتيها مئة دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها قال وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة قال ففرج عنهم الثلثين وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبا ذر أن يأخذه فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا ورائيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر ورائيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنه الله أكبر haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu yake karantar da su yake ilmantar da su yake tarbiyyantar da su yaya za a yi wasila wabtahu ilaihi alwasila innan yaya ake wasila wasila kana daukan wani kyakkyawan aiki ne da kai tsakaninka da Allah ka roki Allah ko ko a'a za ka dauki za ku kama za dauki zukatan mutane ne ku rataya ga bayin Allah wanne ne daidai to abinda hadisin ya kunsa kenan manzon Allah ne wata rana yake zaune wannan kisan manzon Allah ya kawo kisan ne ya yabi kisan ko ko a'a ya kushe kisan to ya yabe ta to yana sanar da su yaya za su yi kenan dan baki daya alqur'anin Allah tun daga farko har karshe hadisan manzon Allah tun daga farko har karshe ba sa shige ɗayan abu biyu if'al la taf'al yi kaza kada kai kaza sauran abubuwan da ke cikin alkur'ani na kissoshin al'ummar da ta gabata Allah sai baka labarin al'umma ta yi kaza ta saba wa Allah ga abin sakamakon da aka yi mata al'umma kaza ta yi kaza ta bi Allah ga sakamakon da aka yi mata ma'ana har yanzu bai shi ne if'al la tas'al ba alkur'ani duk tun daga farko har karshe in kada ka yi sauran kisoji da suke ci ne suke sanar da mu kada ka yi kaza waɗanda suka yi ga sakamakon da suka samu yi kaza waɗanda suka yi ga sakamakon da suka samu to haka wannan kissa sawa abun ce shar'u man qabla ma shar'u lana aw laysa bi shar'in lana fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama saqa hadhihi al-qissa masaqa al-madh al-madh وعلى ذلك حق يخص الصحابة على التوسل بالأسماء بالأفعال الصالحة yace wata rana cikin al'ummar da ta gabace ku wa'yansu mutane guda uku suka fita suna tafiya sai aka samu hadari sai suka ga hadari ya haɗu sai ruwan sama sai suka shiga cikin wani kogo da suka shiga ciki sai wani dutse ya zo da sai rufe shi ke nan ba sarki sai Allah la haula wala quwwata illa billah duk dabara su ba yadda za su to da yake al'umma ce lokacin an rataya zuciyarsu ne daga da Allah madaukakin sarki ba su kira sunan wani bawan Allah ko na gari ko na ba na gari ba sai suka ce yanzu ba abin da zai fije mu cikin wannan abin sai kowanne a cikin mu ya kalli wani aiki da yayi tsakanin shi da Allah tabbas Allah ya karbi wannan ko ya roki Allah da shi mu gani Allah zai biya mu zai yaye mana wannan abin da muke su uku ne na farko sai ce ya Allah madaukakin sarki na farko sai ya tawassuli da bin iyaye na biyu ya yi tawassuli da barin sabawa Allah na uku ya yi tawassuli da cika amana waɗannan abubuwa guda uku ayyuka ne da suka gabatar da suka ga babu sarki sai Allah sai suka ce kowanne a cikin mu ya roki Allah da wani aiki da yake yayi tsakanin shi da Allah mu gani sai na farko yace ya Allah Allah فقال أحدهم سيئا سيتي Allahumma, ya Allah ما sarki. تنصركي ni tabbas تبت كان a أبواني ina da iyaye guda biyu ma'ana uwarsa da ubansa ya ce abawani min babi taglidi kenan ko e abawani shaykhani sun tsufa tsofaffi kabira ne manyan sun girma فكنت اخرج فارعى yace yanda al'ada na ta kasance kullum sai na tashi na fita na je kiwo na je sana'a ثم أجيء فأحلب فعلا نداو جدا يما نساتا مسو نساتا نونو مدرا نجينا كي مسو سشا فأنا نكاو جدا دا آيانا دا كنينا دا دايين جد فأنا دا ماتاتا فأنا سشا باي ايانا سشا فأجيء بالإلاد فين كاو مسو أبند أوكل مدرا دا نتاسا fa'ati bihi abawayya sai na kawo ma iyaye na guda biyu uwarsa da ubansa kenan fa yashrabani sai su sha Suma asme asibiyata, sa'ad nan in shayar da 'ya'yana wa ahali da dangi na ma'ana 'yan uwarsa, ko yanyansa, ko yarsa, ko kallensa, wamma a cikin shi ya ya kawo na siya shi matata, anan ya gabatar da iyayensa, kan matarsa, da 'ya'yansa, da sauran 'yan uwa da abokanai da dangi. fahtabastu sulailatan yace wata rana sai aka je aka yi ko dogon kiwo sai je bai samu dawowa da wuri kamar yadda ya saba ba sai aka samu jinkiri wani abu ne yasa ya samu jinkiri ba a bayyana nan ba komai na iya sawa ya samu jinkiri ko kana tafiya kana da shawarar zaka je da na'asar ka je mota ta sace kuma da shikenan sai da magaruba ko ko sai lisha wani abin zai faru shikenan kenan ya a yadda aka yi sai aka samu jinkiri faji'tu fa idza huma imani yace sai na dawo sai ga iyaye na guda biyu suna bacci sun ji daɗin bacci kenan ko ko yunwa sun jira sun gaji ne suka dauki bacci ko kakade ya zo ya da su suna bacci sabanin al'ada fakari kala yace fakarin tu an zahuma sai yake ya bai ya dace ya tada iyayensa daga wannan bacci ba saboda ya haramta su jin daɗin bacci yana ganin bai dace ba to yaya za a yi ya je ya ba ƴaƴansa su sha kafin ya kuma bai so ya je ya ba iyalansa su sha sa'an nan ya zai ba iyayensa ba ma'ana ko kaka yana son ya ta iyayensa don haka ya saba ɗane ne mai cikakken biyayya ga iyaye har ga wurin abinci sai ce ya Allah madaukakin sarki ya ce to ga iyayena na bacci ba na son da da su ga ƴaƴana kuma na kuka saboda yunwa yaya za a yi kenan kamar yadda Jurayj ya ce Allah ya Allah Allahumma salati wa ummi ba haka Jurayj ya ba Allah madaukakin sarki ga shi na cikin sallah kuma uwata tana kira na ba ta san abin da nake ciki ba yaya kenan zan ya sa ya bi Allah ko ya bi iyayensa to wannan shi ma halin da ya kasance yana ciki kenan wasu wasbiyatu yatabaghauna inda rijli ga ƴaƴansa suna kuka wurin kafansa kada ma ka ce ai gidan nesa ne balle bai ga ƴaƴan na kuka ba balle a'a gashi suna kuka a wurin kafansa falam yazal zalika da'bi yace halin da ya kasance kenan wa da'abahuma haka kuma ƴaƴan hanasa abinda su kasance kenan suna kuka iyayensa kuma na bacci hatta sala al-fajr har sai da al-fajr yake da dare har sai da gari ya waye kenan abin da yake na yayi ma iyaye yayi biyayya iyaye kenan sannan sai ce Allahumma ya Allah madaukakin sarki in kunta ta'lamu lallai Allah madaukakin sarki wannan aiki da ni in saboda kai nayi kafruj anna furjatan nara min hasama Allah ka yaye muna ka dan buda muna kofa muna ganin sama Allahu akbar sai aka bude kofar sai abin ya dare haka suna kallo ba za su iya fita ba to wannan yayi tawassuli da mai gina ayyukan yayi tawassuli da kyakkyawan aikin da yayi yayi ma iyaye eh, iyaye biyayya kenan ko to shine malamai suka ce biyayya wa iyaye biyayya yana da matukan muhimmanci duk sa'an da ka tashi da safe iya ka ta haife ka ta yi wahala kwarai kafin ta haife ka ta haife ka ka zo ka girma tana da cikin ka wata tara wa hamalatu ummuhu wahnan ala wahni rauni akan rauni ta gaji a haras wata ta kuma sa'an nan ta zo ta na kula, rai hannun Allah kana fitowa lafiya duk wahalhalun da ta ji wata tara ta manta da su tun da kai kana lafiya hmm. sa'an nan kuma bata zama ba kana nan kenan sai kana ran da kai zazzabi ba za ka yi bacci ba in baka yi bacci ba za ka yi bacci ba shine sai gazautuka mauludan wa qultuka ya fi'an tu'addu bima ulhi bima udi ilayka wa tanhalu idza laylatun nabatka bil suqm lam abid ala zaka rais illa rais ma atahawwalu تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم محتم ما هكذا ba amma menene sakamakon da kai yake falan ma balagta sinna wal gayata ma ilaiha madama kuntu fika uammilu ja'alta jaza'i ghilzatan wa fazazatan ka annaka anta al mun'im al a falaitaka ubu, lam tar'a haqq ubuwati فعلت كما الجار المجاور يفعل وشبهتني باسم باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد لو كنت تفنيد yace kace na haife ka muka haife ka muna fama a baka nono ka sha in baka yi bacci ba ba mu yin bacci kuma mun san cewa mutuwa lalle ne mutuwa ta zo ba za mu iya kare ka ba amma lalle hankalin mu ba shi kwance sai da muka gama wannan duk baki dai kai ne farin wata a ido iyayenka ta fi son ka fi kowa duniyan nan ka fi ta ma ita da kanta sai ta ci goro ta baka kokon ka sha ta sa takal ka fiya ta baka takalmi ka fa ta sa ka je makaranta wai kai kadai ne taurari a idanunta falamma balasta sinna والغاية التي إليها مدام كنت فيك أؤمل يا إلا كجرما ككي يد تكيسو كسا مكاسوانتي كو إلمي كو ملكي كو موتوتي كو منيني yanzu ne kake ganin uwarka ba ta isa ta ganganci ba sha'anin suna da wahala ba sa fahimta ta riga ta tsufa ba shan kallo ba sha'anin su duka yana da wahala ko idan ta ya sake idanun ta na ruwa hanci na ruwa duk yanzu kake ganin wannan shine suka ce saka in lam tar'a hakka ubuwati aw umumati ina ma da a ce da ka kafa kai mun ka bada haƙƙin iyaye din kai mun mu'amala kamar na makoci mana makoci ba shi da haƙƙi kan makoci kai mun mu'amala makoci da makoci mana yanzu ne in bata isa ta shiga motar miliyan biyu din ba sai yan matan waje sai yan gudu izini sai abokan nanka ya yi mata yawa ba ta da abin nan ya aka yi ka zo ka kai inda ka kai ko sai da hakuri ko to shi yasa sai ka iyayen ka biyayya ka tashi da safe ka duk abin da ka samu ka bar hankalin ka kwanta tukunna sai Allah ya sa ma albarka amma ka je ka ce ai ku ne ku ne matasa ku ne daga kasuwanci duk abin da kake ci babu albarka a ciki sai ka zo kai kuka sa'annan ke kuma da zaki ga ya kino da ke ba ki san zafin haihuwa bane ke ma zaki zo ki haihu ai zaki gani dan me zaki raba shi da uwarsa dan ya fitinu da shi sai ki taimaka masa yayi wa uwarsa yayi ma uwarsa biyayya sai Allah ya sa mishi albarka in Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsa ke zaki ruwan wannan duk ki daya amma har kika fitine shi ya kasa iwa uwarsa biyayya Allah ya zare albarka cikin rayuwarsa kun kama gaman ki da azuwa da kika kenan har abada in kaifa ma da eh, man fa'ala ila tunda kin hana shi wa iyayensa biyayya zaki zo ki haihu ki gani sai sun hana ki bacci ke ma to wannan yayi tawassuli kenan da bi wa iyaye biyayya wa qala al-akhar kuma sai yace Allahumma ya ubangiji madaukakin sarki in kunta ta'lam lallai ka san cewa ni kuntu uhibbu ra'atan min banati ammi na kasance na fitinu da wata ƴa cikin ƴaƴan baffana ina santa ka ashaddi ma yuhibbu rajulun nisa'a fiye da duk yanda namiji ke son mace amma duk dabararsa da ya takiya ta ce a'a ba za ta yadda ya fasikanci da ita ba fa qalat la tanalu zalika minni hat la tanalu kam kai yayi duk dabarar da zai tafiya ma'ana tana rike da addini tana da imani ta san bai kamata ta yi wannan fasikanci ba ta san ya ba ta fasikanci ba za ta taba yadda da wannan fasikanci ba to ana nan sai rayuwa ta zo ta kaita da yunwa da wahala da bukata ta zo ta kaita sai ta ce abin da kake bukata za ka samu amma sai ka bada dinari ɗari Su ke nan nan da na yi sauka kasuwa sabbin kwari sabbin kwari hmm, ina ya ce a tara nan a tara dinari nan a je har aka samu dinari ɗari ya ce ga shi nan radda zai nan ya samu dinari ɗari ko yaya zai yaje ya samu shi ne ya fada ya fada nema ya je ya shiga ya shiga ya taro ya kawo hatta ta uce ha ata dinarin fasa aiki shi da kansa yake fasa aiki yayi ta kai sa ayi kai kawo ya je nan ya buga nan ya je nan har ya tara hatta jama'atuha har sai da ya tara dinari ɗari ɗin rannan ne bayan kwana uku ne bayan mako ne ya ya naira dinari ɗari ɗin shikenan sai ta yace to sai ki ne ni ka kai boriya hmm. falamma qa'atu bayna rijlaiha wainan kenan yayin da ya tashi tsakanin kafafuwanta biyu ba abin da ya sauran masa sai ya yi fasikanci da ita ashe har yanzu ita tana tune da Allah da sai ya kai bawa Allah ka ji tsoron Allah kada ka bata min mudurtaka ta ba da aure ba ashe abin aibi ne ma mace ta bar a bata mata budurtakanta ba da aure ba tana fadar haka sai Allah ya sa sinadari ko Allah ya sa fawa cikin wannan kalma sai jikin sai tashi jikin sa na makarkata Allahu akbar yace an bar kuma an bar miki kudin Allahu akbar a lokacin duk bata shiga bata bata bukata da yunwa da bukata ta sa wannan alhamari amma bata manta da Allah ba yasa duk sa'an da ka shiga cikin tsanani in ka kira Allah Allah zai alsa maka ne Allah ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani matukan kana tune da Allah ka shiga cikin halin kakanika ba sarki sai Allah wallahi tallahi ka kira Allah Allah zai ansa maka fiye da kibtawa daga kibtawa daga Allahu akbar amma in aka je aka ɗauki zukatan mutane aka rataya wa wani Allah manyan malamai ko manyan shehunai ko manyan waliyai to wallahi tallahi an raba su da Allah sa'annan kuma an fusatar da Allah fiye da duk yadda kake samari haka Allah madaukakin sarki inni fi hadithul qudsi aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam inni wal insu wal jinnu fi naba'i akhluqu wa yu'badu ghairi arzuqu wa yuskaru ghairi خيري إليهم نازل وسرهم إلي طالع أتحبب إليهم بالرحمة ويتباغضون إلي بالمعاصي لأن الله يرضي والله حقيقي duk sa'an da ka shiga halin tsanani ka tuna Allah ka kira Allah shi ke nan yanzu yanzu yanzu za mu zo mu karanta kisan wata baiwar Allah ita ma wata waliya cikin waliyan Allah gani yaya tai da ta shiga hannun azzalimi tana fadar haka ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah nan sai ya tashi ya barta sai ce ya Allah madaukakin sarki wannan hali da ake ciki tare da cewa malamai duk sun ce Imam Ghazali sai da fara ciki Ya yace lokacin da mutum ya zo zai sadu da mace a lokacin sai ya rabu da hankalinsa kusan 90 bisa 100 kuma haka ba wannan al'amari ba zai yi wannan ya kai wannan hali ko bai kai ba amma duk da shi da aka ce mishi ka ji tsoron Allah sai ya yi sai ya tashi to wannan aiki da yayi ran nan ga ranar wannan aiki ya zo ya roki Allah da wani aiki da yayi Allah ya karba ko bai karba to Allah in na yi haka ne dan kai Allah ka buɗa mana wannan kofa sai aka da buɗawa guda biyu kenan sa'annan ba za su iya ba amma tana gani وقال الآخر نأككم الشيف يتي اللهم يا الله ما أوكك سرحي وإن الدسنا فداني سكاني سدى الله با ولا كرا سكتي دا كرفي da منين دا لاو سكا ba? آآ suka ce ya ubangiji ubangiji muna nesa da mu kira ko ku kofe ke ce wa idza ta'ati Allah ta aya ta sauka wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani a tsanake duk sa'an da zaka yi salatin annabi sai kai a tsanake a cikin matukan girmamawa da mutuntawa don salatin annabi ba wasa bane haka in zaka kira sunan Allah madaukakin sarki to sai na uku kuma yace Allahumma ya Allah madaukakin sarki in kunta ta'lamu yace Allah madaukakin sarki lallai ka san cewa anni sa'ajartu ajiran bi farahin min zura ya Allah ni na dau wani yayin min kodago na bashi kwando daya na masara fa'ataituhu wa aba da ya gama aikinsa sa na bashi haƙƙin sa sai ki karba watakila masaran da aka hatsin da aka kawo mashi ko masaran da aka kawo mashi ba masu kyau ba ne, ko wani sabani sa sai dai ya ki karba ya kama hanya ya tafi wa aba zaka an ya khuza to wannan mutumin da yake mai amana ne fa'amatu ila zalikal farq sai ya je ya ɗauki mudun wannan kwanan da ya ba wannan ah, hatsin ko masara ne ko menene ya ɗauka baki ɗaya. farak shine abin da yake zai dauki sa'i uku sai ya dauka ya je ya tuka da ya tuka ya samu kuɗi sai je ya sau shanu an sa kiwo kenan ko za a aka samu kuɗi an sa ayi gona kenan ko aka samu kuɗi aka je aka sau aka sau shanu ko ko aka sau saniya aka sake da mai kiwo shi kenan garke na ta hayyafa garke na har garke zai girma ya zama zai kan miliyoyi kenan ko mm. shi kadai tsakanin shi da Allah ya san wannan حتى شريت منه بقرا ورائها ثم جاء انا ana nan wata rana kan sai wannan mutumin ya dawo ko yau ce yau ne ya koro shi bukata ce ta kama shi shi nan dai ya dawo ko ya zo ya yi masa imtihani ne abinda ka bar shi har wani lokaci kuma ka zo ka ce ka zo ka karbi abinka mai kake nufi فقال ya abdullahi ne zo bayan an gaito an gaito ayi sallama kenan ko ce ya bawan Allah a'tini haqqi ka bani haqqina Allahu akbar yanzu ne ya zaka yi bayan ka ɗauki wannan an jiyar da shi an sarrafa an jiya ya zama kuɗi makudan kuɗi ya zama miliyoyi amma da yake tsakanin shi da Allah ya qultu in salif ila tilqal baqar wa ra'iha fa inna halat yace kaga garkin can duk da abin da ke ci gaje ka kora na naka Allahu akbar fa qala atastahzi'u bi sai ga abin ya shallake hankalinsa yace ba a ake min ba a kake min fa qala fa qultu ma astahzi'u bika yace wallahi ba ba'a nake maka ba kaje naka ne kaje ka kora duniya ta je ta mutu <laughs> walakin halaka اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فقطف عنا يدي الله ما دوكي سركي إن سبو دا كي ناي wannan aiki ga yaya mana abin da muke ciki sai duki ya radda da Allahu akbar suka fitar kai tafiya manzon Allah ba da wannan labari yanzu manzon Allah ya nuna musu ayi tawassuli da mai kenan da kyakkyawan aiki haka ake nuna ma mutane ka nuna ma matarka yarka mahaifiyarka ɗanka ɗan uwanka duk sa'an da suka ji an dako masu fashi da mara suka shigo a koma ga Allah ya Allah madaukakin sarki na taba kayin kaza kaza kaza kaza kaza to amma mutane suka zauna a duk zukatan mutane an rata ya shiga wani Allah madaukakin sarki har ka zo ka rasa wani aiki da ka taba yi ma tsakaninka da Allah ba zai ka roki Allah shi ne ga halin da mutum ciki kowa yana kallo kowa yana nufi ko saboda an manta da Allah ko nasullaha fa alzahum anfusahum sun bar shari'ar Allah addinin Allah yiwa Allah biyayya da kare ta Allah sai Allah ya mantar da mutane abinda za su yi ma ya musu amfani ya amfani su surar ya za su to waɗannan mutane guda uku wane ne tawassulin sa yafi kwari wane ne aikin da yayi yafi tsanani eh? mai iyaye mai iyaye amma dangane da dangane da matsala ta farko wanda yake yayi wa iyayensa biyayya wannan al'amarin yana da ɗan sauki kaɗan ko ko da yake sai da in ka aure yar boko za ka san yana da wahala ko in matar ka yar boko ce za ka san shi ma yana da wahala amma duk yadda aka yi wahalar sa kai wannan hali na biyu da na uku din nan to kada ma yanzu halin da ake ciki ka ce wannan hali na uku sha'anin kuɗi mutum yana ganin sun zama arziki amma yake da saboda Allah ya yi, Allah zai yi masa shi zai saka masa fiye da haka kaga wa'annan dai aikin da suka yi sun samu rana ko ya sa yasa yi sai wa iyayenka biyayya duk sa'an da ka samu kudi duk waɗannan baki ɗaya manzon Allah yana ja hankalin matasa mata al'amari ya zo ya lalace ya rikici a duniya ta dawo hannun matasa su kuma manzo Allah yake wa shababu shubatun min al-jununi ba hauke ma yake kuruci dan yin hauka ko idan ka zama ba ganin girman kowa ba a sai dan kana da kuɗi je ka samu kuɗi ko yaya ne ko wace kazanta kai ne je ka kawo mota je ka kawo kasuwanci shine to su kuma tunanin su bai kai na manya ba to shine sai aka zo da eh, mutum yana ganin tunda yana mallakar dukiya ba lalle ne yawa iyayensa biyayya ba tunda ba Allah kadai ke kadai ta ba yana bauta sama kuɗi ne ba ruwansa da yawa iyayensa biyayya karshe al'amura duk sai su zo su lalace amma duk sa'an da kake wa iyayenka biyayya sai Allah ya sa maka albarka a cikin kasuwancinka a cikin rayuwarka sa'annan Allah ya yarda da kai masa in kai masa cikakkiyar biyayya amma duk sa'an da ka wulakantar da iyayenka sai Allah ya sa ka haifi 'ya'yan da za su kai ma har duka sai su ma Allah ya kiyaye amin to shine a cikin zantukan da malam yake magana anan yake وفيه إثبات كرامات الأولياء والصالحين yace a cikin wannan kissan akwai tabbatar da karamomi na waliyai da bayin Allah na gari me ce karama kenan a cikin wannan abin eh karama ka shiga cikin tsanani ka kira Allah ya yi maka ba karama ne? ba karama ce? amma dan mutum yayi wai abu mai ban mamaki matsafan indiya sai su yi ma abin da zai sallake hankalinka kuma sun fi Allah ya bi su da kowa wannan karama ce wannan tsafi ya yake ce ma'ana yi ma Allah cikakkiyar biyayya ita ce karama wa fi fadlu birrul walidayn to kike nan ya tafi birrul birrul walidayn da abubuwan da aka yi ko zan ci tuka da yake wannan hadisin da ma mun taba ba da labari a game da shi yau ne aka karanta nasi tare da cewa wata kisan yau manzon Allah ne da kansa masha Allah yake karantar da mu yaya za a yi tawassuli za mu ga matan annabi Ibrahim ita ma yaya aka yi Allahu akbar annabi Ibrahim annabin Allah babu shira'i wal bai'i ma al mushrikina wa ahli al harb yake babin da ke bayanin ciniki sai da sayarwa tare da kafirai ya halatta ko bai halatta ba yake ya halatta dan abin da suke mallaka a hannunsu matukan ba ya bayyana cewa sata suka yi ko haramun ba mallaka su ce shari'a sai ta kyale masu sai in wani abu ya bayyana قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مؤتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عنهما قال yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam abdurrahman dan abi bakr Allah kara masa yadda yake mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma jaa rajulun mushrikun sai wani mutum mushriki yazo mush'anun tawilun wani mutum mai tsawo بغنم يسوقها يا يزو دراغنن da ragunansa da awakansa da كما كنسا yana كوروا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi yace miki bai'an am asiya ka zo ka sayar ne ko ka kawo kyauta ne aw qala am ko kyauta ka kawo qala la bal bai'un yace a a sayarwa ne fashtara minhu shatan sai manzon Allah akuya ma'ana wani mushriki ya korota matarsa kamar kana zaune ba ma ya korota matarsa ya kawo sai manzon Allah ce. sayarwa ne na sayarwa ne ko ko kyauta ka kawo sai sai a'a na sayarwa ne sai manzo Allah ya ce tinki ya kai a mahallin shahid kenan na Imam Bukhari ko babu shira'il mamluki min al-harbi wa hibatihi wa ifkihi yace babin da ke bayanin sai bawa wurin kafiri mushriki kafiran da ba aminci tsakani ya halatta ko bai halatta ba ya halatta wannan yana tabbatar da abin da ke hannu su mallaka su sai ya tabbata cewa kwacewa su kai ko sata ko satowa su kai وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي مسلمان الفارسي كاتب ka nemi ubangidanka ya karya maka fansa wa kana hurra salmanu kuma ya kasance ɗa fazalamuhu wa ba'uhu sai suka zalunce shi suka kama shi da karfin siya suka ce bawan su ne suka sayar da shi to in ya zama na haka ne ainihin sa zalunta sai aka kama shi me yasa manzo Allah ke ji ne miki a karya masa fansa sai suka ce malamai suka ce eh tun eh, zahiri tun da ya zama mallakan su surga su sayar da shi ba yadda zai ya fita hannun su sai in ya ne su karya masa fansa in ya biya ya gama sai ya fanci kansa to fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam katib ma'ana ya tabbatar da mallakan arna kenan ko inda mallakan bai ta tabbata ba manzo Allah sai ce a kwace shi ko a karbe shi da karfi wasu biya ammarun wasu haibun wa bilalun aka ce aka ribaci ammaru dan yasir da suhai da bilal aka ce dama haka aka ribace su to sai malamai suka ce amma dangane da ammar ba bai taba shiga cikin kangin bauta ba sai dai mahaifiyarsa ce ta zo a wani lokaci suka shiga cikin wala filfin da wata kabila a cikin larabawa to shine ake ce masa maula shine ya zamo mishi kaman bawa to amma suhaib da bilal su ya tabbata an ribace su ne aka sayar da su to shine sai imam al-bukhari ya kawo aya ce wa qala allah ta'ala ta'ala yace Allah madaukakin sarki yace wallahu faddala ba'dakum ala ba'd Allah madaukakin sarki shine ya fifita sashi akan sashi fil rizqi a cikin afir rizq a cikin arziki a cikin arziki in Allah faddala ba'dakum ala ba'd a cikin manzanci a cikin manzanci yake tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajati wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat ma'ana komai Allah madaukakin sarki ya ta wani kan wani abin da yake ya fi shine kai hakuri da yadda Allah ya sa ka zamo din wanda Allah ya sa ya fi ka kudi din baya nuna cewa ya fi ka daraja wurin Allah kai kuma da Allah bai baka kuɗi ba baya nuna cewa ka fi wurin Allah inna akramakum indallahi attaqu abin da zai karantar da mu shine kai mai kuɗi ka san daɗin kuɗi ko to a hirka ka zama talaka falakin kai kuma talaka kaga zafin talauci to maza kada ka je kuma lahira ka zama talaka duniya ka zama talaka lahira shi yasa kowanne so ake ya tashi hurjanjin yana bautawa Allah madaukakin sarki to shine Allah madaukakin sarki ce wallahu fadala ba'dakum ala ba'din fil sai Allah ya kawo misali yace faman ladina fuddilu bi rajirihim alama alama malakat aymanuhum fahum fihi sawa'un afa bi ni'matillahi yajhaduna yace Allah ke fifita sashin ku akan sashi a cikin arziki yanzu kai da Allah ya fifita kai baka kuɗi zaka yadda bawan da kake mallaka ka dawo ka ce wannan dukiya ka bashi kai da shi kun zamo daya hankali zai ɗauki haka nan ba zai taɓa yiwuwa ba shine sai Allah madaukakin sarki ce afa bi ni'matillahi yajhaduna yanzu sai su rinka cewa ni'imar Allah madaukakin sarki ina mahallin shahid Imam al Bukhari a cikin wannan eh mahallin shahid yace alama malakat aymanuhum wannan ana magana ne da kafirai ko kuma Allah ya tabbatar musu yace malakat aymanuhum shine mahallin shahid na Imam al Bukhari to dama yace babu shira'il mamluki min al-harbi san bawa wurin kafiri ko azzalimi ko ko kafiri ko azzalimi ya yanta bawa ko ya bada kyauta za a karba ko ba za a karba ba to shine malamai suka sha bamban a cikin zantukan bayan mun kawo kissa shine imam al-bukhari maimakon ya ce mana eh ya halatta ko bai halatta ba sai kawo mana doguwar kissa kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nu ya bada labarin wata waliyya matar annabi Ibrahim da ta shiga halin tsanani yaya aka yi shine sai ce قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أي يا إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافرة فغص حتى ركب برجله حتى ركب برجله قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغث حتى ركب برجله قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة وقالت اللهم إن يمت فيقال هي قتلته فأرسل فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وعافوها آجرا فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم الوليد sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne yau da kansa yake karantar da mu yaya ake tawassuli yaya ake son ka nuna ma matarka ko yarka ko mahaifiyarka ko ɗanka ko mahaifinka ko almajiranka ko muridanka kowa ana rataye ana rataye zuciyarsa ne ga Allah madaukakin sarki kada a rataye kada ka rataye zuciyarka ga kowa ka girmama malami duk inda yake in ka wulakanta malamai ka zamo kana da kamanni cikin kamannin yahudawa in kuma ka girmama malamai har ya kai haddin bauta kana da kamannin cikin kamannin nasara dukkan su baki ɗaya kullum ka waye gari sai kayi alkawari tsakaninka da Allah ka ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kullum haka kake tsakanin ka da Allah Allah madaukakin sarki dukkan yabo dangi kai ne menene kai ne ubangijin talikai kai ne mamallakin ranar tashin kiyama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa daga gare ka kadai muke neman taimako to yanzu wani abu ne yake shiga duhu in an ka faɗi magana a ce dan me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kullum haka kake faɗa manzon Allah kansa sallallahu alaihi wa sallama yace ya gulamu inni uallimuka kalimati ya kai dan yaro Abdullahi dan Abbas kenan ni idan sanar da kai kalmomi ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن حافظوا على الحديث. الله أكبر. da a ce akwai wani makaluki ne cancanta a kira shi cikin tsanani ka kira wani malami ko menene ka ci mutuncin manzon Allah ka wula wulakanta manzon Allah ko kowane malami kowane shehu kowane wali manzon Allah ya fi in za a kira sunan wani Allah tunda kowane ne kai malami a garin ku ko a anguwan ku a kasan ku ba ka son a kira wani sai kai ba haka bane ba ka son a ce ga wani sai kai ko da akwai wani dan me za a ce ga wani kuma ga manzon Allah ma'ana akan cewa ya halatta kenan ba wai bai ba ya halatta bane law sallamna tasliman jadaliyan farban ake yi da ya halatta a cikin tsanani a kira wani suna ba sunan Allah ko sifar Allah ba to duk wanda ya kira wani manzon Allah ya muna ladabi game da manzon Allah don manzon Allah ya fi duk wanda zaka kira abinda ake so ka rataya zukatan bayan Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki duk wanda shine ihdina siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici da bakin ka kake fada kullum siratal ladina an'amta alaihi sai kace rayuwar nan ta su kashi uku tafarkin bayan Allah na gari ma'annabawa da manzannai da salihai da shahidai da waliyan Allah sa'annan da tafarkin Yahudawa da tafarkin nasara wa'annan hanyoyi guda uku kenan da baki ka ce ihdina siratal mustaqima ashe kana roƙon Allah ya shirye da kai tafarki madaidaici ka kuma kara yin bayani siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai wa ni'ima malamai suka ce minan nabiyina wal musa wa kaza wa salihina wa hasna ulaika kada Allah kada ka shiryar da ni ta barkin magdubi alaihim ne yahudawa su wane ne yahudawa yahudawa su sune suke wulakantar da malamai su ci musu mutunci wa yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqq zalika bima akaw wa kanu ya'taduna yasa duk wanda yake wulakanta malamai yana da shabahi cikin shabahin yahudi ka girmama malami amma fa bai kai manzon Allah ba kowane ne bai yi Allah ba madaukakin sarki ka girmama shi in ya saba wa Allah kada ka bi cikin saban Allah kowane ne ne iz la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq ba haka bane sa'annan kuma غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالون سواء ده يهود ده نصارى دوك مغضوب عليهم كما الضالون to amma a cikin ayan sai aka bambanta al-maghdubu alaihim yahudawa saboda su ce saba wa Allah da karfi da sani suna sane su saba wa Allah madaukakin sarki yasa an aka yi musu fushi wa ghadiba alaihim wala anahu wa kaza wa kaza wa kaza adalluna kuma sune nasara waɗanda suke bautatawa Allah akan jahilci har su zo suna bautatawa malamai ko suna bautawa wani to waɗannan duk baki daya kana roƙon Allah ya kautar da kai waɗannan tafarki sai tafarki madaidaici ka girmama malamai kada ka bautata musu ka bautatawa Allah kadai wace hanya tafi wannan babu ko to shine manzon Allah yake ba su labari yace wata rana annabi Ibrahima da ya fita tafiya aka je aka je aka je sai ya zo ya fada a cikin wata wata alkariya annabi ibrahim kenan annabin allah ne da matarsa Sarra suke tafiya ko annabi ibrahima manya manyan manzannin allah ne shine abul arab shine abul anbiya'i shine kakan manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da matarsa Sarra. kissa ta kawo inda haka suka fito har aka zo sai aka fada a cikin wata alkarya sai dace wannan alkarya ko wani sarki da bai ne kama karya Allah yana jarrabtan bayansa na kwarai don ya kara daga darajar me zai faru tsakanin annabi Ibrahim da wannan sarkin kawai? sai nan da nan aka tashi aka je aka ba su labari ai Ibrahim ya shigo da wata mata kyakkyawa ta fi kowa kyau to dama dan adam masu mulki da masu wadata da masu kudi Allah ke innal insana la yasgha an ra'ahu kisa da ka tara dukiya ka tara mulki ba imani ne yawa ba ba abin da kake so sai kai fasikanci ne imani ba shi da kwari ga iko kana iyawa duk matar da kake so ka kwace ko duk yar da kake so ka kama za ka iya me zai hana kan ban da imani ba yadda ba wanda kai ke da ofis kai ne nan sai ka zana a ɗauke ta sai ka zana a bata aiki sai ka yadda kada kuma ka gama ta zo tana neman abu sai ta karaya ba inda duk fasadi ke ciki nan ba abin da ke faruwa kenan ba ta sa kuma kowa yana kallo mas'ala wuri tunda Allah ya sa arzikin kowa a wuri tilas a yadda za a gyara in ba haka kowa yana kallo wallahi sai Allah ya ganna za mu mutane azaba abinda baka taba tsammani ba sai ya abu ya faru kana kallo dama ba albashi ne yasa baka son ka faɗa ba baka son ku hana ba ba son zuciya bane ba son duniya bane to da duniyan kuna kallon ta za ku bar ba muna kallo ba ku ga san indiya wanda yake faruwa beraye da suka je suka shiga wani kogo suka je suka ci guba waye kaje sun je sun fara kogo ne wata al'umma da Allah ya masa kai ta ta zama fauzi suka je suka ci suka zo kowa yake cikin fatin su ne sai mutuwa sai mutuwa ko kolera ko menene Allah yana jarraban bayi da shi rana ɗaya mutum dubu su mutu kullum yi ta mutuwa kana tafiya ka gari da safe baka sani ba da yamma zaka mutu lafiyar ka karo guda kafin ya maka musu eh albashi ne maka makani ne maka ofis ne maka kujera ne maka ina addinin Allah bayan ka gama ka je an sa ka kabari a ta da kai ma dinu ko man biyu ka eh ne kenan to me kai kuma sai ana kallo kuma yanzu su karfin mutane ana kallo ba abin da ake sai suka yi su fada ma annabi Ibrahim eh, wannan sarki azzalimi jabbari mai kama karya ai annabi ai Ibrahim ya shigo da wata mata kyakkyawa sai ce a je a kawo a kawo Ibrahim sai aka je aka kawo Annabi Ibrahima yanzu ya Ibrahima wace ce wancan da ke tare da kai wancan matar sai ce yar uwa